babban yaya ya kasuwa mai su ba ka ji labarin yi wani yaro ne ya shekara talatin da mutu albashin da ake bashi a sati daya ko a wata daya mun albashin cewa gaban kasa a amurka su duka na shekara wanda yake buga messi allah ya raba mu da messi Ka kaji matasa ko sun hau dariya wani yaro an yi hadarin mota a hanyar samun nan ana ba shi kalmar shahada zai mutu wallahi Messi yake kira ko ga Messi na ga Messi kaga shi kwallon ta mai mugun kawo ko ba ga yadda ake wannan masifa ba a yi. to Allah subhanahu wata'ala sai